Yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya FM. Bugu da kari kuma ana iya jin mu kai tsaye ko kuma kallon mu kai tsaye ta Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu a voa hausa.com masu gabatarwa maryam bashir bagaji safinatu sada sodangi sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro yau litinin ashirin ga watan Fabrairu shekarar 2017 za mu ci gaba da magana ne akan yadda akan samu ƙawata aure mijin aminiyarta ko kuma aboki ya aure tsohuwar matar amininsa. A makon jiya ni da Usman mun tattauna da Zainab Maska da Maryam Muhammad ta bangaren matan. Yau kuma za mu saurari tattaunawar da wakiliyarmu ta yi da bangaren maza. Mace tana son ziga da yabo to a halin haya halin in mace ta zo ta ga ah, na je gidan wani je da wani yake wa tasa amma kai ba kai dan kunshin na inda baka ca kai gaskiya kin yi kyau ko da ba ta yi baka ce kai wancan gaskiya yayi kyau to gobe za ta kare ma to sai kasance kai kuma ba haka ke ba ni kuma ina haka ba wai na je na zuga ta bane ba ba ma bashir kace to malam yusuf ashe duk tarayyar mu da kai da aminantakan mu ashe kana nan kana kallon matana eh abin da na fahimta kenan in dai har yanzu kana nan kana kallon lallinta da kwalliyanta sai yanzu baka ce komai ba sai da na sake ta ka koma ka aure ta saboda tana lalle mai kyau to dama matana kake to a to baka fahimce ni ba yawwa To Maryam da Safina na tukun jifa fa'ar ta Malam Yusuf da zai ce. <laughs> <laughs> To amsar ku kuma da muka muku tambaya a shafinmu na Facebook da Twitter tana nan tafi. Mun tambaye ku a shafinmu na Facebook da Twitter cewa shin yaya za ku yi idan aminiyarki ta aure mijinki ko kuma amininka ya aure matarka da ka saki. da Sama'ila Sufati Sankalawa ya ce yau da gobe a gaskiya akwai haushi da ma tsananin takaici ga mutumin da ya saki mata kuma aminin shi ya aura. Ni dai gaskiya idan haka ta faru gare ni babu abin da zan iya yi masa tun da dai addinin musulunci bai yi hani da hakan ba matukar dai an bi yarda addinin ya tsara kamin yin aurensu. sai muhammad saminu tasawa ya ce tab kaji su kuma waɗannan to a shari'ar musulunci dai ba laifi ba ne amma al'adar malam bahaushe to lalle hakan zai iya zama sanadiyar lalacewa abokantaka da abokinka ko da aminiyarki amma bai kamata a samu hakan ba tunda dai saki yayi ka aura aure kuma ba laifi ba sai abdu el bako ya ce amini na ya aure matata ya rufa min asiri musamman idan mun taɓa haihuwa da ita saboda ba zan damu da auren nata ba akan naji tana yawon banza a gari wannan sai ya fi min ciwo akan abokina ya aure ta da aure da mutuwa duka suna da wa'adi idan Allah ya kawo ƙarshen zama ko babu faɗa sai an rabu babu mai iya ƙara shi dole sai an rabu kamar yadda idan lokacin mutuwa ya yi sai an mutu sai ibrahim makaman gabas ya ce tab sai ya sake ta ta dawo gidana sai sa'idu naina rahamawa allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce a gaskiya yau da gobe wannan abin mamaki ne a ce aminiya ta auri mijin aminiyarta ko dai amini ya auri matar amini to akwai lauje a cikin naɗi sai musa ishak dakata ya ce a da kina son shi kika rabu da shi kai kuma kana son ta ka rabu da ita Hmm. Sai Zainab Musa mai addu'a ta ce salam yau da gobe ikon Allah. Ai ba abin da zan yi idan kawata ta aure mijina face in haƙuri kawai saboda Allah shi ya kaddara hakan kuma babu wanda ya isa ya hana faruwan hakan saboda haka sai in ɗauki kaddara mu zauna lafiya amma fa ba daɗi ku tashi lafiya yau da gobe. Sai Inuwa Abdulmalik Unguru ya ce salam yau da gobe a gaskiya idan ni ne zan ce wannan amini na bai kyauta min ba kuma bai yi min adalci ba da ya kyale min matata idan na huce ai zan dawo da ita gidana kuma zan dauki abin da ya yi min a matsayin rashin amana kuma daga rana aminta ta kare tsakanina da shi na yi gabas shi kuma ya yi yamma. Sai Bashir Muhammad ya ce duk da yake ya saba ma al'adar zamantakewa tsakanin kawaye ko abokane amma hakan bai saba ma addini ba to yana da kyau mutum ya dubi irin ta tasirin da hakan zai iya yi na rusa zamantakewa tare da haifar da rashin zaman lafiya tsakaninsu domin bahaushe yana cewa ana barin halal don kunya. sai mustapha ibrahim dan malumfashi ya ce babu daɗi idan haka ta faru to amma ba zan hangi an ci amana ta ba zan kalli abin a matsayin wata kaddara wacce allah ya aiko min da ita sai in yi musu fatan alheri kawai sai bafa haruna da baba joga ya ce yau da gobe wallahi babu abin da zan yi illa in je in nemo wacce muka amince da juna domin ba a yi ni idan ita kaɗai ba ita ma ba a yi ta domin ni ba yadda mazan suke da yawa hakan ma matan suke da yawa. sai mai nasara meril asada ya ce hakika yau da gobe wallahi da zaran haka ta faru to da san cewa sun daɗe suna hudda tare kuma daga lokacin babu ni babu shi sai in aka san abin da nake tuhuma ya bayyana sai sada sa'idu daura ice yau da gobe duk da mun san babu haramun dan aminiya ta auri mijin aminiyarta hakan ma idan aboki ya auri matar abokin shi amma akwai kunya amma kuma yan magana na cewa sai wani ya zubar wani zai dauka don haka ma'aurata sai ku rike junan ku da kyau dan kar a yi muku sakiyar da ba ruwa sai hafiz sani murabus attajiri ya ce aiko ko me ya samu shamuwa ai watan bakwai ya ja mata yau da gobe ai da zara hakan ta faru sai dai fatan Allah ya zuba wa abin ruwa saboda da baka saki ba hakan ba za ta faru ba ko kuma da baki fito daga gidan mijin ba da hakan ba za ta faru ba daman maganin kar a yi ka a fara ai ba aibu bane ka saki mace ko ki bar miji aboki ko kawarki ta maye gurbin wannan wannan ma wani sabon wa'azi ne ga masu halin mayar da mata tamkar jamfa da kuma mata masu mayar da maza tamkar kasuwa in sun ci su koma gida sai sani dino odubo allah sa na faɗi sunan daidai ya ce yau da gobe zan musu addu'ar fatan alkhairi allah ya ba su zaman lafiya da zuriya ta gari mai albarka sai ba guda haruna ya ce yau da gobe ikon allah wato irin wannan babbar matsala ce ga zamantakewar abokai ko aminan juna su auri matar aboki ko aminiya ta auri mijin kawarta a cikin wannan zamani akwai matsala gaskiya saboda zai kashe abokantaka da kuma aminci a tsakanin al'umma saboda abokantaka za ta koma wani hali irin na ba a yaban dan kuturu saboda haka illo matsaloli da yawa za a yi wa aminnan juna duk da ba laifi bane to amma za a wayi gari abokantaka kwananta ya kare a cikin al'ummar mu a yanzu sai abdullahi muhammad mai yama ya ce ai wannan ba wani bakin ciki da tashin hankali ba ne na farko abin da zaka taibayi kanka me yasa ka sake ta idan ma kana da tunanin wannan kadai ya ishe ka ai duk laifin da ta yi maka har ka sake ta to sai dai wancan yayi hakuri amma ba ta rabuwa da halinta sannan ka ƙara yin nazari watakila lokacin da ka aure ta kana da dukiya amma yanzu dukiyar ta gushe kaga dole ta kyamace ka tunda kuɗin take so ba kai ba kawai ni dai idan abokina ya auri matar da na saki fatar alheri kawai zan yi tare da fatar Allah ya basu zaman lafiya ɗaukar wani matakin raba abotar ku tunda ya auri matarka wannan ƙara kai takaici ne kawai sai zaharaddin umar abdullahi bici ya ce allah ne ya kwace daga hannuna kuma ya bashi ba abin da zan ce illa a musu fatan alheri sai amina ibrahim yan maiduguri ta ce yau da gobe a gaskiya idan aminiyata ta auri mijin da ya sake ni ba zan ji daɗi ba domin kuwa zan yi wa lamarin duba iri-iri zan yi iya cewa anya aminiya ta ce kuwa ko kuma ta daina sauna ne a gaskiya idan ban samu wani babban dalili ba game da yin hakan wannan aure zai zama silar barkewar amintaka da ke tsakaninmu yau da gobe na gode muku ku tashi lafiya sai hawa ahmad bajoga sai hawa ahmad bajoka ta ce salam yau da gobe hakika in har na bari kawata ta auren min miji ashe ba kawata ce ganin kowace shawara ina yi da ke amma a ce baki ji kunya ba kawai ki auri miji na haba aiko ke ne Safina ba za ki aminta da hakan ba. Sai Isa Bonomis Allah sa na faɗi sunan daidai ya ce VOA ana barin halal don kunya wallahi amma wai a ce abokina ya saki matarsa ni kuma in aure ta. Kada Allah ya nuna min wannan rana. Sai Zainab M Imam ta ce yaƙi kenan. To idan kuma muka leƙa shafinmu na Twitter, Adfarin Ustaz ya ce VOA Hausa gaskiya ni dai ba zan ji daɗi ba, asali ma sai na zarge shi da cewa dama yana neman ta shi ne zancen gaskiya. Sai daga ƙarshe Aljamilu Muhammad ji ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa gaskiya hakan abu ne mai mahimmanci hasali ma taimaka min yayi. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. A makon jiya ni da Usman mun tattauna da Zainab Maska da Maryam Muhammad ta bangaren matan game da yadda suke kallon aminiyarsu da ta aure musu miji. To yau kuma za mu saurari tattaunawar wakiliyarmu Madina Dauda daga birnin Abuja inda ta tattauna da Muhammad Sha'aibu, Yusuf Mai Salati Suleja da kuma Bashir Sha'aibu Gwale don jin bangaren yadda maza za su kalli aminin da ya aure musu ba mata musamman bayan sun rabun nan. bukata ta kai na mu jama'a barkanmu da warhaka mu da sake saduwa da mai sauraro a zauren yau da gobe da ke zuwa muku daga cibiyar sashen hausa na muryar amurka sunana madina dauda yau ina tare da baki mutum uku kuma za mu ɗan tattauna ne akan wani abu da a halin yanzu za a ce ko ya zama ruwan dare ne ko kuma a'a abu ne da ya kunno kai yake neman mamaye yawancin jihohin arewa inda za a samu wani amini ya saki matarsa sai wani ya aura to shin cin amana ce ko cin fuska a ce mutum ya auri matar amininsa bayan aminin ya sake ta wannan ita ce za mu yi muhawara a kanta to ina tare da muhammad shu'aibu da yusuf mai salati sulaja da bashir shu'aibu gwale bari fara da malam muhammadu yaya ka ji wannan batun to a gaskiya wannan batu ne mai ƙarfi sosai don gaskiya wannan a lamarin mutane al'amari ne babba a ce kana tare da matarka kila wannan aboki naka tare da shi kuka tafi aka yi hira aka yi komi aka zo aka hidindimin biki ya kasance kuma kuna zuwa gidanka tare matarka ta kawo muku abinci kila ma yadda ku ta kai har in ba ka nan zai iya takowa ya zo gidanka matarka ta karbe shi ta wani abu to sai a ce gashi wani abu ya zo ya faru na tsautsayi wadda ba haka ake so ba ka rabu da matanka a ce aminin na naka ya koma baya ya je ya nemi wannan baiwa Allah ya neme ta ya aure ta kai wannan akwai tashin hankali a ciki kana ganin cin amana ce to gaskiya yakan yiwu haka idan ya kasance kamar mm, kuka rabu da mata wani ya zo ya aure ta zai iya yiwuwa zai iya kasancewa ba mamaki kai dalilan da ya sa ka saki matarka ba mamaki ni kuma na ga cewar irin yadda take maka take kula da kai take maka duk abin da ya kamata ni kuma ya min sai ka rabu da matarka so in na ga zan iya aura ba cin fuska bane ba wanda addini ya yarda cewar idan ma ka sake ta in aure ta musulunci ya yarda da wannan amma dai a ce dai kana tare da ita ko na ziga ta ko kuma wani abu ya faru a'a amma in dai ta fita ba wani abu bane ba a musulunci ai mutanen gwale me zaka ci to to ni ina ganin kamar abin da zan iya ce kamar hakan tana iya yiwuwa hakan maybe ya iya aurenta amma kin san mata wasu suna da cin amana maybe ko abokinsa ko da yaushe ne suna tare ko maybe akwai abin da shi abokin nasa ike yi shi ta kuma akwai abin da take so maybe idan abokin nasa yana zuwa ko da yaushe suna zuwa suna cin abinci tare maybe za ki ga wasu an ce wannan aminin ka ne har wata rana yana zuwa shi ya shiga gidan maybe idan baya nan sai abokin zaki ji yana tambaya ina kowa ne shi kuma a zuciyarsa idan aka tambaya aka ce ina wane ne a zuciyarsa zai iya kyasawa a ah, dama ko kuna akwai wani abu ne to sai wani abu ya shigowa saɓani haka ko bada ko wani abu idan ya zage ya aure ta zai iya ce dawa dama tintini suna tare amma kuma gwara ni ina ganin gwara ko yana son nata ya haƙura kar ya aure ta gwara wani ya aure ta shi da aminin nasa ya aure ta ah to malam bashir yanzu wannan eh, yanzu abu ne ka a kai waje sai kaga kai ta yi maka kai in kuna da yaya da ita ai an taimaka maka aminin ka ne kuma duk wanda rike yayan aminin ka ai kamar kai ne tsakani da Allah eh. shi inda dai abin tsakaninsa da Allah ba da wata manufa ba wannan abu ne mai kyau yana da kyau ka ne baka ganin kuma saboda idan mutane ko surutun mutane sun isa su ta yin surutu akan haka a aje a dawo a kai a dawo bai haramta ba surutun me za a yi me a kan wannan mala ai hausawa sun ce ai ana barin halas ko don kunya ya kamata duk yadda al'amarin nan ya kasance ya zama kai ne mai gyara wannan al'amari ba wai duk yadda za a gyara wannan al'amari ka je ka gyara shi amma yanzu in saki mata ka koma ka je ka aure ta ba zan taɓa yadda to idan ya yi ƙoƙarin gyaran nan bai yi ba fa to ya bari wani ya aure ta amma ba shi ba da shi muka ji hira aka aure ta na yadda da shi yana shiga gidana ya koma ya auri na, ba zan taɓa yadda da shi ba. wannan zumunci na da kai zai fi ƙarfi malam ina ganin kamar misali na auri matakka ai zumunci ne sai kai mai ma iya riko min hannu bibbi ne ka ce to shi kenan da abu ya je waje gwanda ya da cikin gida da ni da kai duk ɗaya ne ƴaƴanka ƴaƴana ne amma idan mijin nata kuma yana da kishi fa kaga ai ba zai bari ba saboda abokin naka idan yana da kishi shi kuma ba zai bari ba ai saboda shi kai ma idan ka aure ta din zaka iya gayyatar sa zo gidan kuma idan ya zo gidan ita ce za ta dafa abinci kuma sannan ya ci zai tuna kuma ai da matarsa ce ita ce take dafa masa shi zai kirawo wancan abokin nasa ya ci kaga haka zai iya yiwa kuwa eh to gaskiya yana iya yiwa ma bashar abin da yasa ka san ita rayuwa har abada abin da ya maka ba shi ya min ba ba mamaki a zamantakewar mu da kai sai ka san su mata suna da wani abu daya mace tana bukatar kulawa da tarairaya da kuma yadda za ka zauna takan yi sha'awar ta ga a ah, ji mijin in ka je je da yake matarsa jini kuma in nazo kawai sai dai kai mun dunkum ba wani maganganu masu daɗi da magana burgiya mace tana son ziga da yabo to a halin hayi halin in mace ta zo ta ga ah, na je gidan wane je da wane yake wa matarsa amma kai ba kai dan kunshin nan ne baka ca kai gaskiya kin yi kyau ko da ba ta yi baka ce kai wance gaskiya yayi kyau to gobe za ta kare ma to sai kasance kai kuma ba haka ke ba ni kuma ina haka ba wai na je na zuga ta bane ba ba ma ba shi kaka ce to malam yusuf ashe duk tarayyar mu da kai da aminantakan mu ashe kana nan kana kallon matana eh abin da na fahimta kenan in dai har yanzu kana nan kana kallon lallinta da kwalliyanta sai yanzu ba kai ce komai ba sai da na sake ta ka koma ka aure ta saboda tana lalle mai kyau to dama matana kake kallo to to baka fahimce ni ba misali ai su mata suna da curing misali matata da matakka muna abota ai su ma za su zama aminan juna ko sai kasance su mata suna ba junansu labaran juna za ta ce kai ni ko in na kunshi zai ce wallahi na yi kyau ni ko kin ga in ne kunshi ma ni ko kalla ma baya yi ka gane tsaya ka ji barin gama saboda haka da ka koya min a maimakon ka koya min yadda zan yi in kula da matata a a bari ka kwace matan kai ka je ka ci gaba da yi kai hanyar irin hanyar da ka sani kenan a a baka gane ba kenan saboda haka yanzu amina ta da kai mu kare ta a waje a a yawa malam mamman ba ka ganin kaman amintakar taku za ta fi danko mm-hmm. in ya aure matata kai ka saka to ai kai ka saki ba ba ka saki alhamari aka matsala aka samu ya ce saboda ba na iya yabanta ba na iya gaya mata wasu maganganu masu daɗi saboda haka a maimakon ya koya mun yadda zan mata ya gwammace in sake ta yanzu ya ji shi ya aure ta je gaya mata kai ba mamaki kai ba za ka iya yaban ba ka san mu maza kala kala ne akwai namijin da matarsa za ta abu ko in kula baya yi shi in yi shi ko gida salamu alaikum ka da lafiya lafiya lau in taimo kunshi taimo wani daurin dan kwalli da shi ce kai jamila amma kin yi kyau kai amma kina burge ni ji wani kunshi to gobe za ta kara za ta ce kai ai mijina yana yabona wani namijin baya yin haka su kuma mata suna son a ringa ziga su ana kula da su yadda ya kamata ban numfashin numfashinka ba hakan ne ma ya taba faruwa da ni amma kuma ni ban nuna a na ce saboda akwai lokacin da shi ma wani amini na ya taba gayyata na gidan shi ya ce min me za a dafa min sai na ce masa ni ina son a dafa min alala sai matar ta dafa alala bayan mun je gidan muna zuwa muna ci sai na ce kai amma gaskiya alalan nan ya yi daɗi har ma dai to matar tasa tana gurin a zaune shi ma yana gurin a zaune har da aka ɗan yi wasa da dariya ita ma dai ta yi dariya na ce gaskiya abincin da yake har na ce idan na aure gaskiya mata ta alala za ta dinga yi tana ci kana ta santi to saboda tsabar santi da nake yi to bayan wannan bayan kwana biyu an yi kwana biyu kawai sai matarsa take cewa wani da allah ina kwa malam bashir har yanzu ka bai zo ba sai take gaya masa gaskiya ya burge ta abin da ya sa i burge ta saboda da ya zo bai nuna bakunta ba kuma ya yabi abincin da na yi yaushe za ku kara dawowa da shi ni kuma daga jin haka shi kenan tun daga lokacin sai na daina zuwa gidan sai na yi tunanin kar wani abu ya faru saboda zai iya ganin laifi na maimakon abotanmu za ta iya warwarewa nan shi ya sa ni kuma ya gaya maka labarin mijin ne yake zuwa yake gaya min abun da ta ce to ni ma kusan ya faru da kusan yar uwata ce ni a to mai muhawara akan abin da ya faɗi tukuna shin shin abokin nan nashi malam yusuf ya kyauta da ya gaya masa abin da ya faru tsakanin shi da eh, matarsa ya kyauta shi kuma sai ya dauki shi abokin sai ya ɗauki wannan to shikenan ai yayi ba mamaki shi baya yaban girkinta da abincinta sai ya ɗauka a ransa cewar ok ya burge ta tunda ma bashir ya burge ta ni ma yana so in burge matata burge ta saboda haka ni ma nan sam ko dan wake ta min ina zan ce kai amma gaskiya jin mai kin burge ni wannan abin an yi shi daidai ai baki fahimci wani abu ba wato faɗa masa da yusuf ya yi ba wai don jin daɗi ne ya faɗa masa ba ya nuna masa ne akwai matsala fa akwai fa matsala tun fa da zuwa gida da kake yi kana yaba abinci mata to matsala fa ta taso ga irin abin da aka samu saboda kuma kila dama kai ba ka yaba mata ba kuma an samu wani mai yaba mata kaga yanzu ka taro tsamin gida abinda nake nuna abinda yake nuna maka kenan ai ya ce ya daina zuwa gidan tunda to ko baka bari ba zan hana ka <laughs> yawwa don kuma kai malam Yusuf na so in tambaye ka wannan mata ta da ka aure ina so maka tambaya guda uku a misali dai ai bai aure maka mata ba a ni ai ina ji kamar ya aure ta ne saboda abun na mun zafi da ko da bai aure ba na farko eh. kana so yanzu matata da ta rage a gida in ci gaba da kai ka muna zama ɗakinta muna cin abinci kamar da muka saba na biyu bayan ka aure matana kana so ni kuma yanzu in rinka bin ka gidanka muna zama ɗakin muna ci abinci yanzu kana so idan ina neman wata in ci gaba da ɗaukan ka muna zuwa wurin ta wannan abu da kai mun ya kake ganin zan dube ka to ai idan kai tunani a kwakwalwarka malam in kai nazari na auri matarka da na auri matarka zan gayyace ka kakkaɗa wani a ai addini ya yadda akan aure matarka in ka sake ta matuƙa addini ya yadda duk abin da addini ya zartar shine amma abin da addini ya koro wannan ya koru saboda haka addini ya yadda na aure ta in ka ga dama ka zo mu mu'amalar mu in ka ga dama a waje mu haɗa a waje amma ni zan ja har cikin gida na ce zo mu je ba mamaki abin da baka yi ni kuma ka je da nashin ka je ana sweetheart da sauransu dama abin da <laughs> amma kana ganin hakan ba zai jawo wata matsala ba saboda idan ka eh. shiga gidan ka san an ce da tsohuwar zuma ake magani <laughs> za ka iya shiga maybe ita kuma ka tuna mata da wani abu kai ma ka tuna da wani abu kaga da kanan sai wani abun ya iya faruwa a to ka ganin wannan abun ba zai iya faruwa ba shi ma na san ba zai je gidan ba ai latsa shi ne da ba zai je gidan barin ma malam bashir ba kai me yasa ka daina zuwa gidan abokinka bayan ya amince da kai ya gaya maka gaskiyar abin da shi da matarsa suka yi saboda ni na yi gudun saboda kar wani abu ya iya faruwa sai na tunanin bi shi baya yaban abincinta idan ta yi masa ko kuma idan ya dawo daga aiki baya zama haka su zauna su ta hira ya faɗa ta faɗa ra'ayinta shi ma ya faɗa ra'ayinsa ko kuma idan tana da wani kuka ya gaya mata to ko da yaushe zai iya shigowa ran saɓaci ko kuma ya shigo kawai yunwa yake ji a dafa mai abinci shi dai kawai ya ci ya ƙara gaba ba zai dawo ba sai cikin dare to kuma sai ya ga fara jawo abokinsa kuma wannan suka fara tsaya suna hira da waye da yan mata saboda ta zauna a lokacin har a gama cin abincin ita ma tana zaune da yaranta guda ɗaya suna ci tare mu ma muna ci tare da shi kuma har dai aka ana cin abincin dai muna ta surutu ina dai ya ba bashir ai da ta ci gaba da zuwa mm. saboda ba mamaki a nan kana yi cewa kai gobe ta canja abinci ta wake da shinkafa da mai da yaji sai ka ce kai amma gaskiya yau ma abincin nan yayi ki kowane girki kin ya daga nan shi kuma sai ya gane cewa lallai ya kamata ya <laughs> kamata ya ringa mata <laughs> abin da ya kamata a yi ai ya kamata a ce ana kuna zama ma da abokai saboda mai kowane ya ringa fahimtar me kike so me nake so me ba na so me ba ka so shine zamantakewa a yala halin kowace mace akwai abin da take so haka miji shi yasa ake son mace ta yi zurfin tunani shin me zan wa miji na ya ji daɗi shin me zan musan bata masa rai shin idan ne yau ne kaza yau misali ne ma miyar kuka sai na zo ka ci haka na ga dai gobe zan canza ma miya jibo da na ci kai amma gaskiya jimmai wani wannan mai ta yi to gobe fa zan kara hazaka me kuma zan kara wadda za ta kara daɗi zan kara jawo hankalin mijina to me ya mamma me ka fahimta malam yusuf me ka fahimta malam yusuf zan koma da malam yusuf baya yace ai addini ya yadda tabbas eh. addini ya yadda ba ja amma addini kuma ya da duk wani abin da zai kawo zargi ka guje shi ni kuma wannan al'amari zai kawo zargi tsakanina da kai don ba zan taɓa yadda da kai ba to ai zargi ka ce malam yawwa zargi addini ba zargin tabai mana ai kai ka sa mun zargi to kai me yasa ka sake ta kana eh yawwa me yasa ka sake ta in har in har kana in har kana jin daɗin zama da matarka eh. kana zuwa gidanka da malam Yusuf eh. eh kana zuwa gidanka da malam Yusuf kuma har hmm. suka kai ga sakewa suna hira tsakanin juna. Eh. Hmm? Saboda na yadda da shi. Saboda ka yadda da shi. To baka ganin yusuf shine abokinka ka da zaka kawo mai wasu shawarwari ko kuma ka nemi shawara a wajensa in dai har kana wani abu da matarka ba ta so kullum sai yusuf ya zo take sakewa eh, ki lura da wani abu daya mm. yusuf ya lura akwai matsala tsakanina ai ba zan iya gane ba tare muke da kai kowane lokaci ba zan iya gane tare muke da kai mu je gida na mu zauna mu ci abinci ai ba san matsalar kai ma sake da iyali na kuna magana saboda na yadda da kai sai ka lura akwai matsala a ni ban lura akwai matsala akwai matsala me hukun ka gyara mun ka taimake ni to kai ba za ka gane cewa misali kai kana zaune da matarka kenan ba za ka iya gane me take so me ba ta so to ni ban gane ba a ba gane ba gane ya kamata ka gane ai kamar yadda kace maza kala kala ne yawa ya kamata to ka gane yana iya yiwa kai ka fahimci haka amma ni ban fahimci haka a ya kamata to ai ka gane cewa a mata a yau na zo ta faru da ni da abokina muna zuwa zance wajen budurwarsa idan muka je zan yi mata raha mata abin dariya ta yi dariya in ce to ni na tafi na barku. ku a kullum na zo da kansa ya zo ya ce a yusuf ya wancan fa tana ta tambaya ba sai ni ce masa a ni zan je makaranta ko zan je wani waje kullum kullum da na ce ta ce ma in ba mu zo tare ba ba za ta fito ba <laughs> sai ya dauke ne ce lallai sai mun je idan muka je zance kuma sai ta ce to yanzu abin in muka yi na hira shi yana kusa da ita kani ni kakaida da kuma can gefe ko sai ta ce a inda ta nan wai saboda maka a gane waye saurayi ni da shi to amma ni ina ganin hakan maybe ta juya ne kuma ta dawo tana son abokin ne ita mace ce mai son raha da fara'a da kuma mai zuwa wurin ta bai iya ba bai iya ba da kalami ka san mace tana son kalami mace tana son eh tana son wannan haka ne ita ga mace akwai lokacin da take so tana son surutu akwai lokacin ba ta so amma kuma akwai namiji wanda yake da yawan magana ko kuma yake da surutu ko hira haka mai daɗi gurin zance shi yasa ba a zuwa da abokin da ya iya hira <laughs> tare da abokin da bai iya hira ana zuwa da abokin da ya iya hira amma ba kana zuwa da shi bane don ya je ya hira kana zuwa ne don ya taimaka maka eh, eh. kamar mu da nake ma malam Yusuf kenan a maimakon ya taimake ni zama da iyalina a'a shi ya goma ce kwace iyali ya kamata kamar misali a ba ba kuma in ci magana yanzu da shi ya sake a misali in na dauke na gaice shi muka tafi fira mm. abin da nake so shine ya shiru ya lura da yadda nake fira in ya ga akwai kuskure in muka tayi sai ya ce min wane gafa abin da ya kamata ya kamata kai ma ka gane abin da ya kamata a'a to yanzu kai kana nufin eh. in ka saki mata kai malam mamman Yusuf eh. ya aura eh. ya maka cin amana ya ci amana ta kuma yayi mun cin fuska wanda ba za mu ni ba ci amana ka ba kuma ban ci ma fuska ba addini ya yadda ka sake ta ba mamaki ni ina ganin in ban ma taimaka maka ba ni ina ganin na taimaka maka akwai cin amana ko cin fuska ni ina ganin haka ba laifi bane amma kuma saboda ta ce ya yi shari'a saboda gudun surutu ko maganganun mutane ya kamata a ce shi kuma ya ci a to in haka ne mutane za su yi gudun aina na ci amanar ne saboda baya nan ko kuma dan ya sake matarsa dama jira ake in saki matarsa na aure to ai shi zargi a banza ma sai a yi maka a banza ma za a zarge ka ballantana kan addini ni ne zan ɗauka zan yi ne lillahi fillahi ilallahi zan yi ne dan Allah a zuciyata kuma zan aure ta ne dan Allah saboda ba mamaki akwai wasu abubuwa ƴaƴanka ma ba zan taimaka abin nan ba kuma kila kila kila kai malam ba misali in kai ka saki mata eh. Yusuf ya aura eh. ai kamar yadda ya faɗa ne watakila eh. ya guji kar ta faɗa hannun mu a ni kam gara ta tafi inda ba za mu ba za mu ga ta ba wannan baki ciki wannan malamin mun kasa ba malamin mun wannan bai da kai ba kai ai da sauran rina a kaba mako mai zuwa ai sai magana sosai ai eh ta Allah ya samu daji. dace eh, sannan abu yau mako mai zuwa za a ji karashin wannan tattaunawa da kuma tattaunawa da masana harkokin matasa da kuma zamantakewar yau jin me ke kawo haka me yasa mutane ma ke yin haka kuma me za a yi hakan ta faru mm, mm. to ai yanzu Maryam da Safinatu duka duka anan zamu tattara ina mu ina mu ko yawa to a madadin ita wadda ta bada umarnin shirin wato Hamdan wato Saida sai kuma Julius Gresham sai injiniyan mu ne greg anan ni usman ahmad kabara nake cewa mu zama lafiya sai allah ya kai mu a wani sabon shirin na yau da gobe yau da gobe muryar amurka na kiran kuma ta yau da gobe shirin su daina ba muryar amurka yau ta tantance ta yi bincike ta tsaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau gyara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba yau da gobe muryar amurka na kiran kuma matasa, yau da gobe shirin su boa ba sa daina ba masu wasanni ba ta kyale ba yan wasan kwallo